yallado do e alhaji baba abba jama'a mewa dozuna isa lorusa durunze adazaro shatima baba abba baba kura abba adeyima mala makinta yim subda kaunzi tuloye kintau january du indin nimpindi luko indin yadin sa men tulon suwailan ita gabsayin. na doyi yi wujirri sadin du shima fato do yi miyan pindi luko tuluri lawan street yadin lai mai musari monti gwamnati yadin karin gita shan bama guro meri birni yarwa yadin ita gabsayin. duwa duwa na so dozana ala dr duro andaya ripsu kawuri adu musko yalla alhaji abba mc dan Lanchilo. lancilo